ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna goma ga watan jima'a al-akhir hijira dubu daya ko a shi ne sani nan ko ana cewa jima'a da tsaniya ana cewa jima'a da al-akhir shi ne wata na shida a cikin jerin watanni na musulunci shekarar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da yau muna uku ga watan daya shekara 2023 a yau za mu yi darasi na 20 a 120 a wannan littafi a lu'ulul marjan fi matafaka alaihi shekhan littafin da ya tattara hadisai mafiya inganci wanda bukari da musulun suka ittifakin fitar da su cikin sahihansu muna cikin kitabul hajj za mu tashi babi na 88 قال المؤلف باب المدينة تنفي شرارها أو شن تنفي شرارها ko sharariha ko hmm. shararaha domin shirar yana bambanta ma'anar shi da shar wannan jam'i ne na sharri wato babin da zai bayani akan cewa madina ta kan kore masharantanta wanda suke masu guba tare da su ta kan kore su ta fitar da su daga cikinta haka ya kulla babi ya kawo mana hadisi na 872 shine hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد حديث بخاري يبتدي في كتاب فضائل المدينة حديث بخاري حديث أبو هريرة الله يقال مسير ده ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu bi karyatin an umarce ni da in yi hijira zuwa wata alkarya wani gari wanda yake ta'akulul qura shi garin yana cinye sauran garuruwa mana yana bunƙasa kenan shine gari na madina an umarce ni in hijira zuwa garin ya suna gaya ma garin yasribu wato Yasiriba sunan madina kinan kafin annabi hijira wahiyar madinatu ya annabi ya sa mata suna yace ai ita ce madina bayan kuma har annabi sunanta ya tashi daga yasrib ya koma madina ana ce mata tsaiba ana ce mata tsaba duk sunan madina ne wanda nasi ya zo da su daga nan haka ya kamata ka kira ta ba wancan suna tsoho batun da annabi ya canza mata to sai ka koma kan sunan da annabi ya raɗa mata fil nasa kama yan filkiru al hadi ita madina cikin falalatta tana kore mutane gurbatattu lalatattu a cikinta kamar yadda ziga-zigi yake kore wato dattin ƙarfi ƙarfi an sa shi a wuta ya jawar aka busa aka ziga-zigi aka busa duk wani furkaki da ke jikinsa sai ya fita to haka annabi ya kwatanta madina take gane da mutanen da suke miyagu gurɓatattu ba sa jin daɗin zama madina ba sa iya zamanta wannan wata falala ce da allah ya ba madina madina ta keɓanta da wasu fara'in mutuwa a garin madina yana da bambanci da mutuwa a wani wurin sannan madina a sha annabi ya ce tana kore duk wasu wanda suke gurɓatattu a cikinta ba sa iya zama daga cikin falalarta annabi ya mata addu'a ma'auni abinda ake aunawa a sayar a garin Allah ka masa albarka na abinci da kayan marmari da sauransu sannan ga dutsen uhudu a garin yake annabi za mu ji nan gaba cewa yana son wato dutsen yana son mu muna son shaka annabi ce kuma yana garin madina kuma nan Allah ya zaɓa manzansa garin hijira duk duniya da aka rangwame shi a mahaifarsa makka to madina ce wanda kuma tani tun a cikin littafai na wato ahal kitabi an yi ishara cewa wannan manzan ƙarshen zamanin zai zauna wani wuri mai dabinai mai zuwa su kuma ita ce madina wannan duk falalar ta kenan to babin yana gaya mana daga cikin wannan falalata ta kenan an fahimta wannan hadisin abin da yake nuna mana kenan wanda bukhari ya fita da cikin kitabu fadailul madina babu fadlul madinati wa annaha tanfil nasa haka bukhari ya kula babu yace madina falalata kuma ita tana kore mutane marasa kirki da mutunci a cikinta hadisin mu na 873 hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma anna arabiyan baya a rasulallah sallallahu alaihi wasallam alal islam fa asaba al-arabiyya wa akun bil madinati fa ata al-arabiyyu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulallah aqilni bai'ati fa aba rasulullah sallallahu alaihi ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاء فقال أقلني بيئتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبصها وينسأ طيبها أخرجه البخاري حديث جابر بن عبد الله الله يقارى مصير ده قارى مصير ده yace wani balaradan kauye a arabiyan baya a rasulallah alal islam wani mutumin ƙauye ya zo ya yi ma manzo sallallahu mu baya a akan musulunci ma'ana shi ma ya mika wuya fa asaba al-aradiya wa akul izazzabi ya kama wannan balarabin ƙauye bayan mu wato bayan mu baya a kinan ba shiga shi musulunci sai Allah ya sauka mai da zazzabi bil madinati a madina fa al arabiyu ila rasulillah Eh, wannan balaraben ƙauye ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam faƙali ya ce ya rasulallah ya manzan Allah a ƙilni bai aki ka ba ni dama ni in warware wannan mu baya annan taka da nema ina so zan warware ta fa aba rasulullah manzo sallallahu ya ƙi bayan sun maja a husan ne ya sake dawo masa faƙali ya ce a ƙilni bai aki ka ba ni dama in warware wannan mu baya da nema fa'aba annabi ya sun maja a faƙala a ƙilni bai ati ya sake dawa karo na uku yace ce ka ni dama fani in warware mu baya da nema fa'aba manzo yake daga nan fa fakharajal a arabiyu sai wannan balarabe kawai ya fita madina faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal madinatu kalkiri ita fa madina kamar ziga-zigi ce tan fi khabasaha tana kore duk wani wato mafanaci ko wani da da zai shigo wani mai wani mugun nufi Duk dai wani wanda yake mutumin kawai takan kore shi wayan sa'udi buha sannan kuma Da daɗaɗanta muminai mutane na kwarai su zama su ne a ciki annasa shine alkhalis kenan sai zama tsintsan mutanen arziki su ne za su iya zama cikin madina a ga wannan wato ainihin yana nuna maka babban falala ta madina kenan ba zan manta ba hajjina na farko 1991 muka tafi daga ainihin maka maka tafi madina amma hotel da muka tafi wata mata ce ta surutu tana damun mutane har aka shiga madina da aka je ce ce ita ce ta surutu da aka je masauki tana yi ita gaskiya gobe za ta koma maka ce ta surutu da wasu irin maganganu mutane suke ta zargi ko irin karuwa ce ko haka dai haka dai ta sauka matar ita ana farin ciki an shigo madina kowa na jin daɗi na murna amma wallahi matar na ita dai haka tun a mota take ta surutu ko da aka sauka ma gidan da za a sauka haka ce ta surutu to kowane shekaran ta dama karar sai da ta fita ta ce ita ita gobe za ta koma maka to kaga wataƙila matar akwai mummunan nufi tare da ita Haka nan, ɗalibai da muka je karatu ɗalibai da yawa za ka gani sun kasa zaman majina ɗalibi ka duba yadda zaman madina falalar shi yake amma sai ka ga ɗalibi baya so shi so yake kawai ya baro ya laifi da za a kore shi kuma kore shi ake yi duk wani wanda sallan nan baka ka ta cikin jam'i a jami'ar musulunci ba za a baka ba don ana bibiya kowa an kira sallah kowane fassara akwai mai kula da shi idan aka fahimci wani bai fita ji sallah za a ja mashi kunne na ɗaya na biyu na uku kore shi za a yi da yawa za ka ga an mallake abin bakin ciki ka gayu don an kafe sai an faɗi ɗan ƙasa kaza saboda laifi kaza an raba shi da jami'a to kaga abin bakin ciki sai haɗe yan ƙasa ku sai ga ce sai a faɗi sunan mutace ce nigeria jinsiya a difus da jami'a wani da a ce yake hallufihi an sala baya zuwa sallar jami'a to kaga irin wannan duk irin su kila da matsala tare da su ba tun zamanin mu Allah ji kan Dr. Ahmad Bamba wanda suke karatu a wanda suka ci zaman suka baro irin wannan abin takaici ne abin bakin ciki ka ji Madina annabi yana santa ya ce da aka zo aka yi ne kun san yace da za a raba a ce ga wannan ga 'yan madina ga hanyar su ga waɗannan zai ɗau hanyar 'yan madina bi su ya ce masu su za su tafi da dabbobi ku za ku tafi da annabi wane fi maku daki da ana so ana mana fadalan madina wanda na faɗa mana ne don kakka yadda ka ji wani abu a zuciyarka na kai kai don gane da madina da santa da ahalinta da kuma zama a madina an fahimta da kyau allah ya samu dace wannan hadisin shi ma bukari ya fita da shi kitabul ahkam babu man baya summa istaqala wato summa istaqala baia haka bukari babu yace babin wanda ya mubaya'a sannan ya nemi ya warware mu baya asa sai ka wannan hadisan sai hadisi na 374 hadisu zaid ibn sabitin radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaha taibatu tanfi al-khabasa kama tanfi an-nar khabasa al-fidda haka manzo yace wato hadisin zaidu dan sabit Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaha taibatun ita madina da daɗa ce ba haka sunanta madinatu ba madinatu rasul haka ake kiranta ina ha ba gari ce da daɗa mai daɗi tan fil khabasa takan kore duk wani lalatacce kama tan fil naru khabasan amma yadda wuta take kore wato lalataccen abin da ke tattare da azurfa Maƙera in suka sa azurfa cikin wuta da wutan takan narkar da azurfar azurfar tawari sauran abinda da ba ita bai fita kamar da ake magwan da sauran abubuwa to annabi haka ya kwatanta madina ita ma take tana kore duk wani wanda yake khabar lalatacce kenan malaman sun tabbatar wato khabar din nan da kalmomi daban-daban cewa wanda ya nufi ya tsarna a cikinta wanda ya nufi kulla shari wanda haka dai duk shi ne mana wato habis lalatacce kenan Allah ya tsari wannan hadisin akhrajul bukhari kitabut tafsir suratul nisa babu wa malakum fil munafiqina fi'atayn wajen fassara wannan aya da take bayanin munafukai nan bukhari ya kai hadisin wajen fassara aya saboda munafukai kun ga annabi da zauna da su suke ta cutar da shi amma haka Allah ya ta nuna su ɗaya bayan ɗaya ko ba su ji daɗin zaman garin Madina ba kullum ji suke kamar wato a ce masu cat su ruga duk inda suka shiga cikin tsoro san ba tashin hankali ka zauna wato babu nutsuwa tare da kai ka zauna cikin firgici zuciyarka kullum tana ɗarɗar ko aya za ta sauka a kanka ko bayanin da za a yi ka san mara gaskiya ba cewa ke ko a ruwa ya yi kwai to kaga duk sanda za ka zauna cikin tsoro da firgici sai babu wato karshen rashin jin daɗin rayuwa da ya ba abu mai daɗi cikin ka ku zauna cikin aminci a kwanciyar hankali ko munafukai wanda suka zama lokacin manzo haka suka zauna a madina babu daɗi kuma suna nan ne zaune amma cikin tashin hankali har Allah ya kakkaɗe su aka kakkaɗe yahudawa su ma ɗin haka to amma munafukai tunda Allah ya cewa da su za a zauna cikin musulunci ta na zamanin manzo suna nan tare sai dai su ne ba su jin daɗin zaman gari saboda abin da ake su ba haka suke so ba bisa da musulunci zai ci gaba wato karantarwa addini da bin shari'a to shi munafiki bai so shi kuma damuwa shi kenan a lokacin da abin ke ci gaba shi kuma yana cikin damuwa sai babin mu na tamanin da tara babu man arada ahlal madinati bi su'in azabahullah babin da zai bayani akan cewa wanda ya nufi mutanen madina da cutarwa azabahullah Allah zai narka da shi eh kalmar zaba zuba abu kamar ka zuba gishiri cikin ruwa me yake yi narke yake baka ganin shi ko kadan shine kalmar zaba ko a zuba dalma a cikin wutar sanarki to haka ake narka da duk wani a madina ya kawo mana hadisi na 875 hadisi sa'adim da abi waqas radiyallahu an qala sami'tu an sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakidu ahli al-madinati ahadun illa imma kama yamma'ul milh fil ma'i akhrajahu al-bukhari hadisi sa'ad bin wa'ad bin abi waqas babban sahabi wanda Allah ya zarta shi da iya harbi lokacin manzo wajen yaƙi nabiya ya ba mashi ƙala ya ce ikin nabiya na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙo yana cewa la yakidu ahlal madinati ahadun ba wani ɗaya da zai kulla ma mutanen madina kaidi kido daga makida ne shi ma haushe kaidi yake cakon ba wani ɗaya da zai kulla masa kaidi illa imma'a a ce sai ya narke kama yamma ulmin husulma'i kama yadda gishiri yake narkewa a ruwa haka annabi ya ce akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisin wato ainihin a cikin sahihinsa kuma ya mashi wato cikin kitabu fada'il madina babu ismi Manka ka da ahlul madinati ya babu ya ce babin da zai bayani akan wanda ya yi ma mutanen madina kaidi irin zunubin da zai kwasa wannan hadisin shi ya kawo karkashin wannan babin kuma na ga ba ya bukata wani sharhi ko amma dai wannan kaidin an fassara shi da cewa la yaqalu bihim kaidan min makrin wa harbin wa ghairi zalika min wujuhin darar bi ghairi haqqin ba wani wanda zai nufi mutanen madina da kaidi da makirci da yaƙi da wani yaƙi Ba ce duk wani abu na fuskocin cutarwa sai Allah ya narkar da shi wani gaban da wannan ai gada abubuwa da yawa yau na jin muke karanta karatunmu na daura kabin al'ashara babban wanda ya ce babu shi ba yahudiya ce amma uban shi na cin kabila ɗai to balarabe ne ka yahudi sun zo sun zauna a madina an kuɗa kafin zuwan manzo har a wani tayar ta shiga to bin al-asharaf babban bayahudi ne makin musulunci da aka yakin bada musulmi suka ci nasara suka shigo cikin madina suna ta labari an kashe arne kaza an kashe gungumin arne kaza mana abu sai ta kona mashirai ya rika karyata shi gani yake ya ma za a kashe irinsu abu jihar manya-manyan gumaguman arna na makka ya ce musu hato da ya tabbata abin ya tabbata haka ne duk wannan yana cikin damuwa bai tsaya iya damu ba sai ya tashi ya tafi makka da tawaga ta mutum saba'in suka je suka sami sannan su abu su fara su ne manyan shugabanni a makka mai musulunta ba ya ce ya zo ne a yarjejeniya na ba su haɗin kai da taimaka musu yadda za a yaƙi manzo a madina an yakin badar ba su ji daɗi ba to zai taimaka kuna fahimta har suka ce ba za su yadda da wannan haɗin kan ba sai ya yi maguma kansu su juda haka koyi mutum don su yadda da shi haka kafirci ya kai kafirci bai hude da zo yadda da abin da wasu to haka suka yadda ka kulla ittifaki za su ba su goyon baya da za a kori manzo daga madina to shi ne ya dawo shiga kulle-kulle da yin waƙoƙi na zagin manzo to shi ne kuma manzo sosallam ya ce a kashe shi kawai biye da za a sai da za a kashe shi kabinin asharar su ne to shi ne aka sami wani mai suna da sunan shi a zai daura muhammad binu maslama ya ce ya rasu da na ji na gani zan kashe shi duk da karfinsa da yadda gidansa yake annabi ya ce to na ƙara ma mutum hudu cikin mutanen madina aka same su aka kara mashi to yana da ƙarfi da iko gidansa ba zan manta ba mun je irin excursion din nan kufan gidan kenan ban san yanzu ba da har a wannan lokaci kufan gidan na nan an bar shi. girman katangar za ta kai daga can zuwa can kaurin katangar ginin gidan yadda aka yi shi ga ɗakuna ga 'yan kwanoni ga saboda bayan hujji a kwasan duniya tenti na haka suke inda ya rayuwa ce ta za a kare daga mutuwa sun iya shi to haka suka yi suka yi ta dabara ya za a yi su kashe shi to yana irin ba da bashi nan da ruwa da bashi da jingina da waye kasan bayan hujji da neman kuɗi to shi ne suka shiga ta nan aka yi ta dabara aka yi ta dabara har suka iya kusanta shi to suna da al'ada ta ka zo babba ka sumbance shi ka rungume shi su za a gaisa larawa ka san ana rungumar juna ana sumbantar goshi to haka ne suke haka samu wani ya yadda da su ɗaya je sumbance shi ya sake ana na hara nan tofai samu cakkime shi to ɗaya yana da makami ya matse shi da ne suka taka suka kashe shi shi ne sabazin kashe shi ka abinin ashawa mahallin sha da nake son gaya mana kaga a madina ne amma sai da allah ya sa aka kakkaɓe shi banu ƙuraiza haka aka annabi alkawari da su za a zauna lafiya ya yahuda ne da banin nadir da banu kainuka amma suke ta saba alkawarin da suke da manzo sai da ya bi su a hankali a hankali an je gazotu a hazafon an je an dawo wannan haka gwalalan da aka sha wahala cikin wahala ne ya dawo zai kwance kamararsa ta yaki jibril ya zo ya ce karka kwance don mu ba mu ta mu ba mu mala'iku kenan ina za a yi ce za a wuce ina muka ce ya banu horaiza annabi ya jawo gajiya aka ce ya wuce haka ya wuce saboda sun karya alkawari ashe sun haɗa kai da mushrikai yadda nan ma za a yaki manzo Allah ne ya kassara ta kawai a ƙarƙashin ƙasa sun ji sun kulla yadda za a ci mutunci manzo a wani wannan fa annabi aka yi mai wahayi sun karya alƙawari ya wuce gurinsu aka je aka kewaye su kwana da kwanaki suka yi abin nan aka kore su daga madina haka banin najir haka bin kainuka sana annabi ya bar cewa lallai sai an raba yahuda daga jirgin arab lokacin kuma duk sai da aka karkaɗe su har yau madina babu wani kafiri da sunan kafiri da yake zaune cikin garin madina har yau har gobe Allah ya tsare ta kuma a baya mun karanta da ku cewa akwai mala'iku da suke tsare a kofofinta cututtuka irin na annoba ba za su shiga madina sanan da ja duk fitina shi ya zo zai zai wada duniya ma da madina da makka wannan duk falala ce yan uwa da Allah ya yi mana mu musulmi kuma ya yi ma manzanmu sallallahu alaihi wasallam an fahimta sai mu tafi babi na tasa'in shine babu targibi fil madinati inda al amsa babin da zai bayani akan kwadaitarwa dangane da ita madina yayin da aka buɗe garuruwa na musulunci to ana kwadaitarwa dai ita madina ai hattara ka'aba ta kenan Allah ya zata ka da zaman madina to ka zauna kamar abin da babin ke nunawa kenan in ba da wani dalili ba na da'awa bai kamata ka fita ba shine hadisi na 876 hadisu sufyan bin abi zuhair radiyallahu an annahu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuftahu al-yaman fa ya'ti qaumun ah, akwai wasali ko yake a wurin ku yubissuna ko a wani wurin yabussuna wani wurin duk an wasance shi wato ainihin fa ya ce qaumun yabussuna wa yatahammaluna wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun wa tuftahu shamu fa ya'ti qaumun wa yatahammaluna bi ahlihim ومن أطاعهم والمدينة خير لهم law kanu ya alamun wa tuftahu al-iraqu fa ya'ti qaumun yabsuna fa yatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun akhrajahu al-bukhari ana hadisin sufyan ibn abi zuhair masa yarda yake cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam naji shi yana faɗa yana cewa tuftahul yaman za a buɗe garin yaman mana za a ci yaman lokacin annabi duk wannan mu'jiza ce ta shi ya faɗa abu zai faru kuma zai faru ya ce to nan gaba ba za a buɗe yaman mana za a za zama gari na musulmi kamar da madina take kenan fa ya ake kaumun ya bu suna ya ta hammaluna da ahlihi wa man ata'ahum sai a sami wasu mutane sun zo suna ƙoƙari wato ainihin su bar ita madina su tafi tafi da raƙumansu ko da wanda suka yi ƙarƙashinsu ahalinsu kenan ko kuma man a ɗa'a wanda ke masu ɗa'a sai su fita su tafi zuwa yamancin da ta zama gari na musulmi madina tu khairu lahum law kanu ya'lamun to ire irin waɗannan su sani madina ta fi zama alkhairi a gare su da sun sani ba wai suna madina kuma su bar ta koma yaman ba saboda kila yaman tana gaba kun san yaman ta yi gaba da ruwa ita mako mana kila tana da daɗin zama tunda tana kudi da makka ne to sannan wa tuftahu sham za a buɗe shan ita ma za a ci ta da yaƙi ta zama gari na musulmi fa ya aki ya ta fa na bi ahlihim wa man ata'ahum sai a sai mutane sun zo suna ta kwararawa suna tafiya sham da kayansu da ahalinsu da kuma wanda suke masa da'a to su ma dai su sani wal madinatu khairul lahum madina fa alheri gare su laukanu ya lamu da sun san falala da ke tattare da madina kuna ganewa sham ita ma siriyar kenan kun akwai yanayi na dausayi da daɗi wasu kila za su ci madina zafi an ci gari ya zama su ma ba su tashi koma so su sani madina ta fi zama alheri a gari su da sun sani wata fitahul iraq za a buɗe iraq ita ma su zama gari na musulmi iraq kenan kun gane ba ya ce kaumun ya busuna ba ya ta hambalu na biya halihin wa mana ya sai mutane sun zo suna kokari su tashi su ma san da iyalansu da wanda je masa da'a rika ziga su cewa ka tashi a koma ira ta fi daki muna ganewa wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun yani su ma madina ta fi alkhairi gare su da sun san abin da ke tattare da falalar zaman madina kun gane hadisi wannan hadisi ba da ya kama na nan wanda bukari ya fitar da shi cikin kitabu qada'il madina babu man ragaba anil madina babin ya a kan zama a madina wannan abin da ake nufi malamai sun ta bayani a kan hadisi cewa wato madina da nan annabi yake nan musulunci yake waɗancan garuruwa da aka faɗi yana nuna falala da mujiza ta manzo ya faɗi abu kuma ya kasance duk za su zama garuruwa su ma na musulmi wanda suke can can suke amma kana madina sai ka ji kawai ba dan da awa ba ba ne ya ka musulunci ba kawai ka yi kana so ka tashi ka koma can ko zaman madina ya fi maka da ke nufi nan domin sadda nabi yake duk sahabbai suna nan abubakar suna nan umar suna nan zamanin usmanu suka buƙaci fita su fantsama domin da'awa wasu suka tafi iraki nan su kufa su basara wasu suka tafi sham wasu suka taho masar wasu makka haka dai aka fantsama domin da awa da yaɗa musulunci wannan babu laifi ba sun fita ne don ba su san madina ba ko don zafinta ko don sanyinta ko kuma don a'a ita ba abubuwan more rayuwa kamar waɗancan wuraren amma idan ka fita ne don kana ganin madina ba wurin shakatawa ba ce can ne wurin sharholiya da sauransu wanda duk da wannan tunani ya sani madina ta fi alkhairi da ya san falalar zaman tare da na bikin kenan kaga yana a akan lallai wanda suke yan madina to fa su zauna a madina Bada su rutu da waɗancan wuraren wanda suke su ba su sami halala irin ta madinan ba sai babi na ɗaya, babun fil madinati hina hina turkuha ahluha babin da zai bayani akan cewa madina lokacin da wato ainihin ahalinta za su bar ta yaya za ta zama kamar abinda ake so a cikin hadisi na 877 hadisu abi hurairu ta radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yatrukuna almadinata ala khairi ma kanat la yaghashaha illa alawaf yuridu awafi yasiba'i wa tayy wa akhiru man yahdhu akhiru man yuhsharu ara'iyani من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما ويجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداء خر خر على وجوههما حديث البخاري في كتاب فضائل المدينة نعم حديث أبو هريرة أن الله قال ما سيرد يتي ناجي منذ صلى الله عليه وسلم ينا da madina ta ala khairi ma kana wato za su bar madina tana bisa alkhairi fiye da alkhairin da ta kasance a da mana za ta daɗa rayuwa za ta daɗa kyau za ta daɗa daki la ya rashaha illa al'awam ba abin da zai lullube ta sai al'awam aka fassara aka ce rido awafi ke ba'i wa ba abin da zai zama yana zauna a cikin ta kenan sai namun jeji da kuma tsuntsaye wa akhiru man yuksharu ƙarshen wanda za a tayar ra'iyani min muzainata wasu makiyaya guda biyu ɗan ƙabilar muzaina na madinata wanda suna nufin su shiga madinan garin madina yani iqani bi ghanimihima suna dabbobinsu suna wato irin kuka irin nasu ko kuma suna huduri irin nasu domin yana eko shine sauti mai ƙarfi wanda aka yi wanda dabba ta kan yi kuka irin nata to za su rika irin wannan ko za su rika masu tsawa da dabbobinsu fa ya ji ha wahshan sai su same su wato ainihin ya ji ha aka ce za su same ta madinan a lokacin ta zama hash wato kamar jeji kenan ya sa aka ce sun dabbobi sai tsuntsaye hatta iza balaga saniyatul wada har sai sun tafi kofar nan ta saniyatul wada cikin kofofin shiga madina akwai kofa da ke kiran ta saniyatul wada kun gane har sai sun isa nan harra sai duk sai su fada wurin ala ma akan fuskokin su ma'ana ba za su iya shiga ba kenan saboda garin an bar shi mafi kyan yadda yake wannan an fassara daban-daban me ake nufi da wannan hadisi ana madina za ta zama mafi alkhairin yadda aka bata malamai sun su daban-daban-daban amma dai shi mai wannan ga dan abin da ya ciro mana yake cewa wato ainihin eh, alkhairi ma kana min al-imarati kenan wa kasrati asma wa husniha za ta zama mafi kyan yadda aka bata na gine-gine da yawan wato kayan marmari sannan da kuma kyau ita madina yadda za ta zama za ta zama wanda ji ya ya dawo to zai tare da ita mafi alherin da da ya bata ko ko yanzu kamar madina shekara goma ka koma za ka gaida ta zama ta ƙara kyau ta ƙara daɗi mai harami dubi da yadda yake iya fatan masallacin manzo tun zamanin usman ya kara shi aka yi ta karawa aka yi ta kara har lokacin fahad ya kara aka ce duk gidajen sahabai da an shigar da shi in ka dauka daga wancan kusurwa zuwa wancan tafiya nawa kake tana da ranar za ke karanta duk an bayani mita nawa ne kafa nawa ce daga kaza zuwa kaza fadin masallacin manzo mutum nawa yake ci duk an yi bayani a yanzu an ilimi irin na yau sannan ka fito kana fitowa hotel ne ga sunan gine-gine manya mai gefenta aka gaba cikin kwanciyar hankali ba abin da ke damuka. wannan za duk wanda ya bacci da zai same ta mafi fiye da yadda ya bacci wajen alkhairi wannan fassara suka yi la ya gashaha ai laye su sukuna hakinan illa al'awa illa a fiye in an ce wato jamu asiya ita ce wacce wato wanda za su zaunan su ne wanda suke neman abincinsu ba wani tashin hankali wanda zai yake zaune da yasa na a shirya abin da yake wannan fassara su kai mata wayo kano da zikin afi kano ibn jauzi istama wato istama fil awafi shay'ain Kalma awafi din nan ya ce shi aljauhari wajen fassara wurin ko aljauzi yace ya kunshi ma'ana biyu ahaduhuma annaha talibatun li aqwatiha kamar mazaunan Madina duk masu neman abincin su ne ba wani zai wanda zaka ce zauna gari haka kawai zaka zaka ga kotun mutanen Allah ya kara shigiya mu da su ba ga sai fi son zama Makka su Jidda su ya kuma Madina ba ta zama dan cikarin da suke a Madina zaka ga ba su da yawa kuma dukka zaka same su kimta amma ka zo maka ka shiga wani kwararan a da ka fara ganin guragu kana cin karo da su kuma ka ji takar da jiki a wannan lunguna a zo ji da ka ji mutanen mu da da ake na fasaji to da a madina ba za ce ba ko cika da sun je sun zauna za ka gaba irin wannan ba sai wanda dai suna nan suna zaune kuma suna neman abincinsu lafiyar kenan wannan fassara ne da ake manan kenan to sannan sai ya ci gaba ya ce wasani wato wannan ne ai wato ya ce fassara ta farko kinan da muka sai wasani minal minal ifa kalmar an ɗauko ta ne daga efa. wa huwa Maudu mawdiul khali allazi la anisa labdi shine wurin da ba kowa wato madina za ta zama wani lokacin da ba kowa a cikinta, ta zama khali yake ne eh, fa inna tsayra wal wahshu taqsiduhu ha ala nafsi hafi shi ya sa ma tsuntsaye da namun jeji za su rufe ta har su tsuntsu da namun jeji suna son wuri mai shiru wanda ba za a kai masa farmaki ba ba za a farauce su ba to za su zama tattara na wannan wato ƙarshe kenan shi yasa cikin masu fassara sai suka ce wannan hadisi yana nufin ƙarshen zamani za a sami waɗannan abubuwa ba wai a wancan zamanin ba wasu kuma suka ce a'a ai an yi wani lokaci da madina ta zama kamar an batta sannan daga baya kuma ta dawo, amma da suka batan daga baya sun zo sun ga ta fiye da da take to wallahi fa'alan abin da ya kawai za mu fahimta a hadisi a dunkule banda fassarar magabata da suka yi ana so a zuna mana wanda suka bar madina to za su dawo su tarar da ta fi kyau fiye da su suka bar Wannan fassara ita ce kuma har yau haka ne zaka ka ga zamanin manzo da rayuwa take ko yadda gidan sahabbai yake yau ta ke kullum tana daɗa ci gaba tana daɗa kyau fiye da yadda ka bata wannan yana nuna mana mu'jiza irin ta manzo sallallahu an gane da kyau wasu na cewa kafin tashin kiyama kenan ita ma za ta zama mafi kyan yadda da take sai babin mu na 92 babu ma bayyana al-qabr wal minbar rawdatu min riyadil janna babin da zai bayani akan cewa tsakanin kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam da mimbarinsa wato dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kabarin annabi yana cikin ɗakin aisha a gidansa sannan mimbarinsa yana wurin rauda inda asalin masallacin masallacinsa yake kinan shi ne hadisi muna 878 shi ne hadisi abdullahi bin zaidin mazini radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قاتو حديث عبد الله بن زيد المازني الله قال عمل سيدا يتي منظور صلى الله عليه وسلم يتي للي manzo sallallahu ya ce ma baina baiti wa minbari tsakanin ɗaki wato gidana da minbari na a rawdatul riyadul janna wato wani dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna kuna gane ba gidan manzo dama ga gidan shi nan ga kuma masallacin sana inda matsalin asalin masallaci yake nan mumbarin da yake gidansa kuma a wancan matashiya da aka yi a cikin gidansa aka binne shi a ɗakin aisha allah ya ƙara mata yarda yake tsakanin nan da nan wani dausayi ne daga dausayin aljanna kun fahimta shi yasa shi bukari ce kitabu fadail salati fi masjid makkah wal madina nan ya kai hadisin wato littafin da zai bayyana kan falalar sallah a masallacin makka da na madina saboda ya kawo su hadisan da musulun ya kawo shi wannan bai kafin da ba su yi wajen kawo su sai kawo wanda ke bayanin halalar ita madina da kuma mumbarin manzo da aiki da gidansa nan wurin rawdar ce ta aljanna to wannan rauda malamai masu sharhi sun ta sharhi ta mai ake nufi wai wurin shi za a cire shi ne a kai shi gidan aljanna ko ko a'a yaya ake nufi ko ko ka je kai sallah kai ibada a wurin za ta zama sababin shigar ka aljanna shi yasa aka kira shi dausayi to suka ce a bar shi haka ne da nan ya faɗi dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kenan ma'ana wani abu ne na gaibi annabi ya faɗi yadda baka san aljanna dama yake tana nan ahalitce ta ko baka san ganta baka yi imani wannan ma yake dausa yin aljanna baka gani ka yadda kawai ya ke nufi da dausa ya ka annabi ce dausa wuri mai mai ni'ima kenan mai kyau gani mai furanni mai abubuwa duk shi ne ake kira wuri mai rauda ake kira shi da larabci kuna gane da kyau to sai mu bar shi yadda annabi ya fassara shi in yasa ake son yana daga cikin suna in ka je masallacin annabi za ka yi najila inda hali ka je ka yi ta a rauda da wannan falalar mana ka yi wani wuri da yake da falala ta musamman kun gane da kyau Ya sa masu shari suka ce lam yasbur kabarun an buqa'atin jannati ya fi sun siya illa hadha al-muƙaddasa ba wani labari na hadisi da ya tabbata wanda yake nuna wani wuri yana da wato minar jannati shi wurin yana daga cikin aljanna ba wani wuri wani hadisi da ya zo da tabbatar da wannan cewa annaha minar jannati bi ha, wurin yana daga cikin aljanna a keɓe illa hadhihi al-buqa al-muqaddasa sai wannan wuri wanda yake mai tsarki wanda zaka ji wani hadisi zaifi ko ma mawdu'i a ce ma wani wuri shi ma yanki ne na farna da dausayin aljanna ko a makka ko a masjid al'aqasa ko a ina ne ma bai ganta ba wannan ne kadai ya zo da bayanin cewa wannan tsakanin gidan manzo da mumbarinsa dausayi ne daga dausayin aljanna hadisi na 879 hadisi abu hurairah radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma na baiti wa mimbari rawdatun في رياض الجنة ومنبري على حوضي أخرجه البخاري حديث أبو هريرة يتوى عن صلى الله عليه وسلم ياتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة abin da ke tsakanin gidana da mambari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wa mimbari ala haudi shi ko mimbari na yana kan tafki na don tafki kenan tafkin alkawasara wannan ƙari kina akan wancan duk wannan abubuwa ne na gaibi da annabi ya faɗi yayin da ake so ka sallama ka yadda a matsayinka na musulmi har ka ce yaya yake kenan yaya za a ce mun bari yana kan tafki tafki ya ruwa ne zai nutse kenan ko to kana so ka ka hankali kenan hankalinka a nan ba zai iya fahimtar abin da yake na gaibi da annabi ya faɗi ba sai ka miƙa wuya ka sallama ka yadda cewa nan dai dausayi ne na aljanna tsakanin gidansa da mumbari shi kuma mumbarin yana kan tafki muna ganiya da kyau wannan duka abin ya kamata ka ka kaga cewa aljannan nan da wannan tafki na ruwa kasha ita kuma aljannan ka shiga sai kai ta aiki tukun aikin da ke iya zama sababin shiga aljanna tunda wannan abin da mu kamata mu kwaɗaitu kenan sannan Allah ya kai ka masallacin manzo sai ka je wurin ka sallah ta nafila da fatan cewa kayan sallah a wani wuri mai daraja mai kima wurin da annabi ya ce ga matsayin wurin an fahimta da kyau bukari ya kai cikin kitabu fadlul salati fi masjid makkah wal madina babu fadl ma bayna al qabr wal minbar babin da zai bayani akan falar abin da ke tsakanin kabarin manzo da kuma sa me yasa wani aka ce gida wani aka ce kabari saboda shi kabarin yana cikin gidan duk magana ɗaya ce in ka je tsakanin kabarinsa da ainihin menene mambarinsa daidai ne in ka je tsakanin gidansa da mambarinsa duk magana yi ci ba karo da juna hadisi babi na casa'in da uku babu uhudun wato uhudun jabalun ya hibbuna wani hibbu babi na casa'in da uku shine babin da zai bayani akan uhudun wani dutse ne da wato yana san mu muna san shi haka aka kulla bayi an ciro shi ne an yanko daga nassin hadisin hadisi na 880 hadisi abi humaydin ala na ma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ghazwati tabuka hatta idza asharafna ala al-madinati qala hadhihi tabatu hadhihi tabatu وهذا أهد جبل يحبنا ونحبه أخرجه البخاري حديث أبي حميد a قال قبلنا a رسول الله من غزوة تبوك mun داو mun fuskanto tare da manzo sallam daga yakin nan na tabuka mun dawo muna hanya hatta idza sharafna ala madina har sai da muka zo muka hango madina mun taho muna shauki wajen kwana ashirin da wani abu mun ban magina mun dawo muka hangota ta faƙala ko ƙala sai manzo ya ce hazihi tsabatu wannan gari ce mai daɗi daga cikin sunayen magina kinan tsaba kun gane ce hazihi tsabatu mana abinda yake nufi hazihi madina wannan garin madina ne ga shi na mun iso shi wa haza uhud wancan kuma wannan kasa ana faɗin haza ana nufin zali go abin da yake nesa ce wannan kuma dutsen uhudu ne tun tunda kana shigo madina za ka hangi dutsen uhudu wannan madina ce wannan kuma dutsen uhudu ne annabi yake gaya masa habbai sai ce jabalun yuhibbuna wa nuhibbu dutse ne da muke son shi ke son ko shi ma duk abubuwa ne na gaibi ma annabi ya faɗe su sai ka yarda annabi dutse mai magana ko yana mai sallama ya ce a makka ko wani dutse da ke masa sallama shi ya ji ya sani sai ka yadda ka miƙa wuya da irin yan akalani nan sun irin wani hadisan ba su yadda da su eh saboda su in hankali ba zai yadda ba to zuciya ba za ta yadda ba saboda akwai tsatsa a zuciya shi yasa ibnu taymiya yake cewa shi al-aqal sahih ko la yukhalifu al-nafs sahih inda nafsi ne ingantacce kyakkyawan hankali bai saba mashi in ka ga kasa fahimta to hankali ne naka akwai matsala ciki hanci annabi ya ce ya kaje kai ta tunane tunane ya ka nemi ka ta hadisin kun gane da kyau to nan ma falala ce ta dutsen uhud wanda yake a madina annabi ya ce yana son mu muna son shi wannan kaga duk yana cikin madina ba akhrajahu al-bukhari kitab al-maghazi babu haddathana yahya bin kasir ai zamu iya gama yau babin ko haƙƙi ko ba za ki shiga ba eh to babi na 94 babu fadlis salati bi masjidi makka wal madina babin da zai bayani akan falalar sallah a masallacin makka da masallacin madina hadisi na 80 881 hadisi abi hurairah radiyallahu an anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjid haram akhrajahu al-bukhari wato hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi hada sallah a cikin masallaci na wannan khairun shi ta ita tafi alkhairi min alfi salatin fi ma siwa fiye da sallah dubu a wajensa wani masallaci wanda ba shi ba illa harama sai masallaci mai alfarma na makka kenan shi kuma hadisin ne ya faɗi falalarsa sallar dubu ne da take da sallar dubu ɗari don dubu ɗaya ɗan kuma dubu ɗari kaga can ya zai ko saboda haka wannan falalaci ya sa cewa za na je madina ne za ka je za a yi masallacin manzo ziyarar masallaci daga nan ka sami wannan sallolin kuma sai ka ziyarci kamarin manzo abubakar umar uhudu baki'a shi nan sai kuma ba, suna bin da ake a madina ai za a ni ziyarar masallacin manzo da shi ne ake ɗaura mara ta musamman don ziyarar ta kamar da za mu ji da lokaci ya yi kira karatun mu na gaba ma'ana kinan sallah in ka je hajji na sha faɗa mana kada ka je ka ɓaci lokacinka a banza ko umara wannan falala a sallar a masallacin ita zai ga mutum ya je umara yana can unguwar da ya sauka salloli kusan hudu kila sai ta ta ta magariba da isha zai amma ta asuba a unguwar su zai ta za da la'asar yana ta bacci da a can zai sai kila an sa a yi magariba da isha a makka harami a madina harami na manzo wanda kuskure ne amma ta yi ribar da za ka yi makanka tsari daidai za a yi saloli biyar tun daga falalar da muka ci kai kokari ka ci gajiya a yi shi da kai a masallacin duk inda kake kai kokari ka zagayo kai maza ka zo a saloli biyar da kai na jami'i dan ka samu ka ribaci wannan falalar kafin ka dawo in ka dawo shi ta kuce amma sai ka ga alhaji ya je ya tare a unguwarsu yana ta surutu a gidan da ya sauka sai da kowace unguwa akwai masallatai amma nan masallacin su ba su da wannan falalar. Amma ka suke ko a madina sai masallacin manzo ne sai kuma harami na maka su ne suke da wannan falala sai dan uwa ya kokari ya ci gajiya su Allah ya mana jagora tunda lokaci ya zuna sai mu tsaya nan abin da karanta daidai Allah ya mana tare a alada sai eh, abinda kuma ke kuskure Allah ya gafarta mana amma da ya kamata da a ce can a yanki ya to amma ba zai a cina mukaddima ba a shigar da wannan dan mu tashi to shi kino o sai a hakura amma dai ku san yadda za ku haɗa karatun ko Thank you.